rahmatullahi wa barakatu masoya na maza da mata na garin nan to a yau ne fagani a nan a nyame tare da yu da kuma lama lama zanka banai insha Allah ina mai farin cikin sanar da ku cewa ku tarbe ni fa a YouTube a cikin wakar nan nawa mai suna soyayya labarin soyayya kada ku manta YouTube Marishu Niger magode masoya